Ɗalibai da dama na jami'ar ta George Washington suka halarci zaman domin fahimtar muhimmancin aikin jarida daga ƙwararru da suka hada da tsohon shugaban muryar Amurka kuma daraktan aikin jarida da tsaron ƙasa na jami'ar David Ansar da Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto babban edita na sashen Hausa da kuma Enali mai tsara shirye-shiryen talabijin ta sashen Koreya. An da yi zaman ne a jiya ran biyu ga watan Afrilu na shekarar 2018. Tsohon shugaban muryar Amurka kuma daraktan aikin jarida da tsaron ƙasa na jami'ar George Washington David Ansar ya fara tattaunawar da cewa. When we're honest about our tell its stories even when some of them are um, Yayin da muka zamanto masu faɗin gaskiya game da ƙasar muke kuma bayar da labari ko da ku bai da daɗin ji, kamar labarin fafutukar ƙungiyar kare baƙaƙen fata ta Black Lives Matter da yadda 'yan sanda kan kashe matasa baƙaƙen fata da dai sauran batutuwa. saboda a gaskiya akwai gaza kwarai da gaskiya a kasar mu akwai abubuwa da dama game da ƙasar mu da komo ma kanmu ba su burge mu amma idan ka faɗi gaskiya a kai sai masu sauraron ka su daɗa yawa saboda ka zama yardajje kana faɗin gaskiya game da ƙasarka ka da matsalar ta saboda haka da yiwuwar wasu masu saurare ka idan kai magana game da ƙasarsu. su abun na duka ɓangarorin biyu ne sai kuma enali mai tsara shirye-shiryen talabijin ta sashen koreya a murya amurka wadda aikin jarida ya sanadiyar zamanta kurkuku tsawon kwanaki 140 a koreya ta arewa bayan da aka zarge ta da tsallaka iyakar kasar ba tare da izini ba ta ce Muna shirin ƙirƙiro da shirye-shirye har guda bakwai wanda ya haɗa da shirye-shirye a kowane mako na tsawon minti ashirin inda ƙwararru za su shigo su yi fashin baki akan abin da ke faruwa a Koriya ta Arewa a wannan makon. Kamar yadda David ya ce a kan lamarin za mu fara yin talabijin. amma a yanzu haka abin da muke amfani da su wajen yada labarai su ne yanar gizo dandalin facebook da youtube da kuma twitter kamar yadda jama'a baki daya amma um, muna saka ran fara shirye-shiryen talabijin zuwa ga koriya ta arewa nan da ɗan lokaci kaɗan muna aiki akan haka abin da muka ji akan wayayyun koriya ta arewa shine suna um, buƙatar labaran duniya matuƙa mutanen na da yunwar labaran duniya shine dalilin da ya sa muka kirkiro da sashen koriya ta arewa mai ba da labarai yadda amurkawa ke bayarwa shi ko babban edita na sashen hausa na murya amurka alhaji aliyu mustapha sokoto ya yi bayani ne akan muhimmancin fahimtar harsuna daban-daban ga ɗan jarida the thing about this world is almost wherever you go the country next to this country speaks the language of the first country that you find yourself in abin da zan ce akan koyon harsuna da alakar shi da aikin jarida a duniyar nan shine ko ina ka tafi a kasashen duniya zaka ga duk wata ƙasa makwabciyar wata tana jin yare akalla kamar guda uku na makwabciyarta wanda zaka iya jin suna yare ɗaya kamar a yammacin afirka ƙasashe na amfani da fasfo ɗaya na tafiye-tafiye wanda kuma suna iya zagaya ko ina a cikin yankin yammacin afirka din ba tare da takardar izinin shiga ba wato biza wannan lamari yana iya taimakawa wajen harkokin harkokin kasuwanci. Duk wannan wata nasara ce a kan amfani da harsuna. Idan kana jin Faransanci ko Rashanci ko Larabci ko Ingilishi za ka iya zagaye duniya ba tare da fuskantar matsala ba. To lallai idan kai ɗan jarida ne kake da waɗannan to wannan zai iya taimaka maka wajen yin aikinka ba tare da wahala ba. Za ka iya tattaunawa tare da jama'a. Kowa a nan VOA ko kuma murya Amurka yana jin aƙalla yare guda uku. Wanda ni kaina nan ina jin yare har da na Sabiya domin na yi karatu a can. Tunda na dawo ba na samun waɗanda muke yaren da su sai dai kawai kasancewar ba na son manta shi kwata-kwata in ina son in tuno wasu abubuwa na kan tafi har sashin 'yan sabiya mu samu mu dan tattauna tare da su to dai yana da amfani sosai daga karshe ɗalibai da dama sun yi tambayoyi akan ayyukan da ma'aikatan muryar amurka ke yi fara daga hada rahotannin rediyo zuwa ga hada rahotannin talabijin a filin daga na yaƙi da 'yan ta'adda a duk faɗin duniya Abdulaziz Adili Toro sashen Hausa na murya Amurka daga Jami'ar George Washington da ke nan babban birnin kasar Amurka. A duniya kam a harka ta guda miliya kun zamo na ɗaya. Gaskiya ga ta dokin karfe kun ta yi kun zamo na ɗaya. Kun yi nisa a yau ga saura can na bi a can baya. Za ki dama ku bi ko majiya mai kau ruɗani.